للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar biyar ga watan Ramadan shekara 1447 da hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 22 ga watan 2026 muna cikin suratu Ali Imran zamu tashi kan izu نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الله مألوك كن سركيتي يستبشرون بنئمة من الله واتسنا فرنتك مرنا دع البشر غميد نئمة دع الله يباسنا الجنة a wancan ayar da muka wuce wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim wannan su waɗanda suka shiga aljanna suka ci ayan itace suka ji dadin su ne suke murna suna farin ciki kuma suna su a yi albishir ga wa'ancan da ba su samu wato shahada ba wannan kuma ayat tana nuna yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa'anda su sun je filin daga amma kuma sun yi nasara ba a kashe su ba da fari an tsoratar da su an ce suna da yawa abin da ya faru shine da aka yi yakin Uhudu an riga an gama yakin an fara tafiya musulmai sun zo gida mushrikai sun kama hanya suna tafiya sai kuma su yanzu suke magana tsakanin su cewa gaskiya ba ku kiyota ba abin da kuka yi ba ku kashe Muhammadu ba ba ku kare kamammunsu ba haka kawai za ku koma ai ba abin da kuka yi sai suka fita suka ce to mu koma mu je mu yi abin da za mu yi sai suka zo wurin da ake cewa humara'ul asad suka zo wannan wurin a nan aka haɗu musulmai sun je sun cire kaya za a zauna jibrilu ya zo ce ya rasulallah ga abin da mashirikai suke shiri saboda haka maza duk wanda ya aje makami ya cire kaya ya sa ya sake fita tare da ciwon su da raunin su haka suka fita shine yake cewa yastabshiruna bi ni'mati min Allah to wannan istibshar din in ba ku manta ba mun yi magana lokacin da za a fita mushrikai sun zo musamman munafikin nan Abdullahi ibn Ubay yana cewa mushrikan fa suna da yawa kar ku fita ba ba za ku yi nasara ba shine alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum mutanen ba sun taru ba za ku iya nasara akan su ba amma wannan din sai ya kara musu imani da suka fita kuma ga nasarar Allah ta zo ba abin da ya same su bal sun koma ma da wasu ganimun da da ba su kama ba shine Allah yake cewa yastabshiruna na ni'matin min Allah suna albishir suna farin ciki da ni'imar da Allah ya ba su wato wa da kuma falalan da Allah ya ba su na abin da suka samu bayan ni'imar nasara wa annan Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin lalle Allah maɗaukaki bai tozarta ladan waɗanda suke masu imani matukar mutum yana da imani ko yana da wasu zunubai to Allah ba zai tozarta ladansa ba ta yi a kama shi dalilin zunubin shi ne wannan malamai wasu suke cewa ayan nan dalili ne na mai imani ba zai dawama a wuta ba don idan ya dawama a wuta aikinsa na imani ya tozarta to amma zai sha firzin na wuta dalilin zunubinsa amma kuma a ƙarshe imaninsa ɗin zai yi amfani don saboda Allah bai tozarta imanin mai imani su wane ne wa'annan mutanen ne Allah ya ce allazina stajabu lillahi war rasul ne wa'anda suka ansa kiran Allah suka ansa kiran manzo sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma asabahum alqarh baitin ya same su baitin sun ji ciwo ga sai an kashe wajen mutun nawa an ji wa mutun nawa annabi ma an ji masa duk da haka da aka ce a sake fita suka ce to dama abin da suke nema kenan ai akwai karfin imani anan shine Allah ke cewa alladhina istajabu lillahi war rasul saboda an san kiran Allah da suka yi kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kuma su imani ku ansa kiran Allah ku ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku idan har wannan abin Allah yana so to ka manta da wahalar da zaka sha karka ka dauka cewa za a manta da kai inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala in dai kayi mai kyawu sakayya tana nan in yau baka ji daɗi ba a duniyan ma za ka ji daɗi in Allah ya so in baka ji ba daɗin lahira shi ne daɗi istajabu lillahi war rasul sun ansa wa Allah sun ansa wa manzo sallallahu alaihi wasallam kiransa min ba'di ma asabahum alqarh rauni ya same su lilladheena haka ne lilladheena ahsanu minhum wattaqaw lalle akwai ga waɗanda suka yi kyautata aikin su kuma suka yi taqawa lalle akwai gare su ajrun azim lada wanda yake mai girma Allah madaukaki ya dauka ga darajar wanda an kai shi a filin daga shi yasa ma za a yi musu jana'iza ba tare da an sallace su ba ba tare da an yi musu wanka ba da jinin su haka za a binne su amma kuma ran tashin kiyama jinin nan yana da launin jini amma yana kamshin misk shahidi ne kaɗai wanda za a gafarta mashi zunubinsa a awwala kasratin min damihi jininsa da zai fara diga a ƙasa a lokacin an gafarta masa kafin sauran ya zube kafin har dai ya fita sai yasa suke da wannan matsayi mai girma da Allah ya basu, su to anan shahidi a shahidul mu'tarak ma'ana shahidin da aka kaje shi a gumurzu wannan shi ma shahidi ne sannan wanda ya ji rauni a filin daga amma ya zo ya rayu kwanaki dalilin jinyar nan ya mutu shi mashahidi ne inda malamai suke sabani shi wanda ya mutu a filin daga ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa wanka ba haka za a binne shi amma wanda ya zo gida ya yi jinya suka ce shi ɗin za a yi masa wanka a sallace shi wannan haka ne tare da saɓanin malamai bisa fahimtar su al'imam malik rahimahullah ya ce ba za a yi masa wanka ba haka za a wato duk wanda kafirai suka kashe shi ba za a masa wanka ba haka za a binne shi an amfilin daga ya mutu ko kuma dai ya mutu daga baya shi ma dai ba za a mar wanka ba wasu malaman sun ce za a yi masa wanka to bayan wankan shahidi da ya mutu a filin daga duk da wannan darajar da suke fa amma idan akwai bashi ba za a samu wannan matsayin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqatiru fi sabilillah yace yukaffi alqatl fi sabilillah yukaffiru kull shay'in illa ad-dayn mutuwa filin filin daga yana gafarta yana kankare dukkan zunubi amma banda bashi kaga akwai magana wannan wanda ya mutu a filin daga kenan wanda an ce yana da darajoji guda ɗari tsakanin daraja na ɗaya zuwa na biyu kamar sama da ƙasa ba wanda zai je lahira ya ce yana so ya dawo duniya don ya mutu ya koma sai shahidi saboda darajar da zai gani na ladan da Allah zai bashi amma duk da haka in akwai bashi to fa akwai magana shi yasa in kana da bashi akai kai kokari ka biya mun kokari mu biya kuma idan mutum bai biya ba to yana da matsala amma wanda yana da niyan biya ya karba yana da niyan biya sai bai samu ya biya ba to wannan Allah zai biya masa kuma ya mutu ka tsaya ka jefar tukun wanda ya karbi bashi yana da niyan biya bai bar abin da za a biya bashin ba shi ake magana amma idan akwai abin da za a biya bashin sai ka mutu ba ka yi wasiya ba kai ma ka shiga ciki amma wanda ya karbi bashi da niyyar zai biya ya buga ya biya buga bai samu ya biya ba yana tsoraci akan wannan bashin har ma yayi wasiya idan ya mutu in akwai wani abu a biya bashin wani da ya mutu babu magadan ma babu babu ai babu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adda Allahu an wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya karbi dukiyar mutane yana sai mai Allah zai biya masa in wanda ya karba ni dama bai da niyan biya ya karbi nan ya canza kamar yadda wasu ke yi a canza makarantu ko canza shago ya kai 'ya'yansa makaranta nan in kudin makaranta ya yawa an kore shi shi kenan sai ya kai wani makarantar kuma to dan da ya karatu a kudin bashin da ba za a iya mayarwa ba yau ta ilimi zai albarka to haka kuma wanda suke canza shago ya je nan ya karbi tsaki ya je nan ya kai su karbi spaghetti can ya karbi fulawa duk zai bayan ya gama tatike su sai kuma ya gaba kenan bai da niyan biya Allah ya saukar da bashin da ke kawo nan bashi nadama ne shine Allah madaukake ce lilladina ah, ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim akwai ga waɗanda suka kyautata ayyukansu kuma suka kiyaye dokokin Allah lalle akwai gare su wato lada wanda yake mai girma na'am الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله هو الله ذو فضل عظيم waɗannan bayan Allah masu darajar nan su ne alladina ƙara lahumin nasu su ne waɗanda mutane suka ce da su annasu a nan su ne munafukai da suke so a fita wato a daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam wato daga cikin runduna a koma gida su ne suke cewa innan nasa lalle mutane su mushrikan kenan Kada jama'u lakum dalle fa sun tara muku sun taru don yaki yakan ku fakhshawhum ku ji tsoron su ku kiyaye su kar ku fita ku hadu fa zadahum imana sai hakan ya kara musu imani me ya kara musu imani saboda sun yi imanin cewa rundunar Allah tana samun nasara ne da taimakon Allah ba da yawa ba kuma dama su suna fita jihadi ne ba wajen su yi nasara kaɗai ba bal imman nasr wa imman shahada ko dai ai nasara ko ai shahada bal a shahadatu ahabba ilaihim min an-nasr su yi mutuwan shahada ta fi musu akan su yi nasara din abinda suke kenan saboda haka da mushrikai suka ce musu ko munafikai wanda dama ba su yi imani ba suka ce innan nasa qad jama'u lakum lalle jama'a fa sun hadu gare ku don su yake ku fa zadahum imana wa fakshahum ku ji tsoron su ku kiyaye su sai hakan ya ƙara musu imani qaulul munafiqina zadahum imana wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel wato suka ce hasbunallah Allah ya isar mana wa ni'mal wakeel ma dalla da a ce Allah shine laminin mutum anan fa zadahum imana wannan ya nuna kenan imani yana karuwa ko wa yazidu amanu imana ko amman ladina amanu imanin imanan wa hum yastabshirun wannan duka suna nuna imani yana karuwa kuma yana raguwa domin duk abin da yana karuwa kullum ma huwa qabilun li ziyada fa huwa qabilun li naqs duk abin da yana karuwa yana raguwa ko idan shekarunka ya karu kwanakinka sun ragu saboda haka imani yana karuwa ne da fi'ilil khairat na farko imani da Allah da duk wani aikin alkhairi kana yawaita karatun alkur'ani imanin ka yana karuwa kana yawaita sadar da zumunci imani na karuwa kana yawaita sadaka imani na karuwa duk wani aikin alkhairi dai kana yawaita yin sa imani na karuwa amma tare da kuma kana rage barna amma idan baka rage barna to imanin yana karuwa ta gefe ɗaya kuma yana raguwa ta gefe ɗaya domin duk ayyukan asha ayyukan sabon Allah suna rage imanin mutum shi yasa annabi alaihi salatu salam ya kore imani daga wato wasu manyan zunubai da mutum zai aikata daga zina da sata da sha'an giya ko duk mutumin da yake a lokacin da yake yi bai da imani cikakke imani yana raguwa sai ya tashi kuma za a dawo masa to abinda an dauke za a dawo da shi ai ba a bari a kwashe gaba daya ko kuwa dole wani abu zai ragu saboda haka mai kokarin yin abin da zai ƙara mana imani biyayya ga iyaye kyautatawa masu rauni duk dai wani abin da ka sani ma'aruf yana ƙara imani wakshahum fa zadahum imana sai ya ƙara musu imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallah Allah ya isar mana wa ni'mal wakeelu madalla a ce Allah shine lamini Allah shine wakili wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil addu'a ce babba duk lokacin da kana tsoron wani abu Kwana maka taron dangi ka dinga ambatawa abdullahi dan abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar mun san yadda aka haɗu kan annabi ibrahim mutanen gari gaba daya babar tsoffi ba babar matasa ba suka tara itace qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin a kona shi a taimaki gumaka in har za a yi aka tara abin da za ka tara na itace aka sa wuta duk suna murna amma Allah ya sa shi ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel da ya faɗi haka sai Allah ya ce da wuta ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka ce masa inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to idan muna faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakeel kada mu dauka kawai wani addu'a ne sirrin sirrin sirrin zaka hasbunallahu a'a kana hasbunallahu wa ni'mal wakeel kana tare da itiqadin ma'anan ayar Allah ya isra mun wani ya ce sai ka gani sai ka ce masa hasbun Allah wa ni'mal wakil in ya isa ya tunkare ka kai ka ce Allah ne lamininka shi kuma ba dibararsa ba to kaga kai nasara to muna yawaita irin wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk lokacin da kaji abin da zai tayar maka da hankali Ka kace hasbunallahu wa ni'mal wakeel insha Allah zaka samu sakayya kyakkyawa bi idinillah wa qalu hasbunallahu wa sai Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa wato sun koma yayin da suka fawwaza amrin su ga Allah ba su ce dibarar su ba da karfin ba sai Allah ya zama madogara ya zama kariya ya zama garkuwa ya ba su abin da suke so ya kare su daga abin da suke gudu fanqalabu sai suka juya bi ni'matin min Allah da wata nima mai girma daga Allah wa fadlin da falala lam yamsasum su wata mugunya bata shafe su ba me yasa hakan ya faru saboda sun kiyaye umarnin Allah wattaba'u ridwan Allah kuma sun wato bi neman yaddan Allah ittiba'u ridallahi subhanahu wata'ala shine aikata abin da ya umarce ka da barin abin da ya hana ka ko a rayuwarka haka idan kaga kana samun nasara to kana bin umarnin Allah idan kaga kana samun kunci to akwai abubuwan da kake takewa na dokar Allah inna balawnahum kama balauna ashabal janna wannan samarin suna da gona ko amma me ya faru saboda sun hana miskine Allah ya kona gona to haka Shu'umin zunubi yana da illa mutum yana sabon Allah yana sabon Allah to wannan Shu'umin zai hana shi wato kusantan Allah zai hana addu'a ta samun shiga zai zama yana da sauki zai zama farisa ga duk wata annoba da za ta taso amma kana tare da Allah kana tsarkaka kanka daga zunubai daga shirka kana kusantar Allah da addu'a kullum Allah yana tare da kai lokacin da kace Allah Allah zai ce ka abdi sallallahu Allah ya sun koma lam yamsasum su wata mugunya bata shafe su ba wata ba ridwan Allah suka bi wato hanyar neman yaddan Allah wallahu dhu fadlin azim kuma Allah shi dama ma abocin falala ne mai girma subhanahu wa ta'ala إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ألا مدوك في آيات مكوتي والله ذو فضل عظيم wato Allah madaukaki ma'abocin falala ne abimin falalan sadin yana da girma nan yake cewa wala wala sun kago inna ma zalikum shaytan yukhawifu awliya inna ma zalik abin sani ne ku sani wannan fa da ke fadin haka shaydani ne yana tsoratar da ku masoyansa wanda zai ce ka ji tsoron wani wani fa kake yayi shi yana da shari in yi maka abu ba na sa ko wallahi shaydan ne ba wanda zai dora maka cuta in ba Allah ne ya kaddara ba ba wanda zai ja maka alkhairi in ba da ilimin Allah da wansa da ganin damansa ba saboda haka ka ji tsoron wane ka kiyaye wane wane da wani suna in ya ambata wane yana da aljani zai tura maka aljani shi ma bawan Allah ne ko kuwa yadda zai tura maka aljani ka karanta falaki da nasi ka karanta ayatul kursi ba shi ma sai nemi da zai shiga ba an wance maka aljani sai ka ji tsoro zai tura min aljani ina zai to sai ka je kuma rashin sa'a sai ka je gun bokaye da masu duba da kai da su dukun zama ɗaya kenan wanda kafircin sa yafi karfi shi zai nasara a lokacin da mushrikai biyu suka hadu ba wannan ka dauka ka'ida ce idan mushriki da mai tauhidi suka hadu mai tauhidi ne da nasara amma idan mushrikai biyu suka hadu wannan ma yana tsafi wannan ma yana tsafi wannan ma yana sihiri wannan ma wanda sihirin sa yafi karfi shi zai nasara don ba sa tare da Allah dukansu saboda ka kariki Allah inna ma zalikum shaytan wannan shaytani yukhawifu awliya ay yukhawifukum awliya'ahu yana tsoratar da ku masoyansa ku ji tsoron su ba ku kiyaye su ba a'a Allah ta fala ta kafun kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in har kuna da imani kaga mas'ala mas'ala ce ta imani wanda yana da imani zai ba lamarinsa ga Allah da duba mu'minun bin ali fir'auna ne yake ba an masa da abu da yake wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ta Allah tafawqahu Allah sayyi'ati ma makaru bai fawwada lamarinsa ga Allah yace Allah ne jagora na Allah ne majibinci na sai Allah ya kare shi daga mugun abin da suka shirya saboda haka kar shaitan ya tsoratar da mu makiyin mu ne mu san shi makiyi ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa yana kira mu zuwa ga talauci yana tsoratar da mu da talauci ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha yukhawifu awliya'a yana tsoratar da kuma soyansa Allah ya ce fala takhafuhum kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsorona in kuntum mu'minin in har kuna masu imani Allah ya samu na cikin su Allah madaukake ce wala yahzunka ladina yusari'una fil kufr kada kuma wa'annan mutane da suke kai kawo cikin kafirci kar ya bakanta maka rai kada ka ji haushi haula ya qaum aslamu thumma irtaddu khawfan min al-mushrikeen wasu ne suka musulunta kuma suka yi ridda don tsoron mushrikai sai Allah ya wadatar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya takar riddar da suka yi hata da hankalinka innahum lan yadurru Allah shay'a ba abin da za su rage Allah yau wani zai zo ya ce shi yayi musulunta yayi ridda ko ce musulmi ne dama yayi ridda ni da musulmi ne ai yanzu na zo na karbi Yesu to dama musulmi bai karbi Yesu bane annabi Isa mun karbe shi mun yi imani da shi bawan Allah ne manzon Allah ne wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun min to sai kaga wasu an tara hankali su gashi ba wannan ya ce ba ya bar musulunci ya rida ya yi kaza addini na waye ran da wani ya bar addini sai kaga Allah ya kawo goma sa cikin addini wani malami ke cewa musulunci ba riga ne in wani ya tube shi Allah bai yarda rigar ne ya fadi kasa ba sai wani ya fashi ka gwada ka gani musulunci ba riga ce Allah bai yadda ba tunda Allah ya alƙawarin wallahu mutimmu nurihi walau karin halkafirun Allah zai ɗaukaka addininsa zai cika addininsa annabi yake wannan addinin zai shiga birni da ƙauye ko da son mai so da ƙin mai ƙi alƙawari ne Allah ya ce addini zai ci gaba wani zai mai da shi baya in mutanen ƙauye ɗaya suka bar addinin musulunci to za ka ga ƙauyuka guda goma sun musulunta kuma wa'in nan da suka bar musulunci dama Allah ya san su da alkhairi walau alim Allah fihim khairan la asma'ahum da Allah in ya san akwai alkhairi tare da su da ya tabbatar da su ya ji da su addini saboda haka an wani ya bar addini eh barin addini ba daidai ba ne hankalinka zai tashi ranka zai baci musamman ina kusa da kai to amma ya ka iya na hannuwa suke a hannun Allah saboda haka duk dibaran da ake yi na cewa wai ayyan musulmai su bar addini musulunci su je wani addini ko su zauna babu addini wane ne wannan ana yi ne kawai don hanya ce ta neman kuɗi wannan shi ne kawai amma ɗaya dai da gaske ne ake yi ina aitin da Allah ya ce aliyu ma'akamar tulakun dinakun wa atumamtu alaikun ni'imati wa raditu lakum al-islam dina yace inna dina inda Allah islam kuma yace wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin da zunnan wani wani wani yana bayani ita me yasa ne mutane suke musulunta sai shi san ita ce mu mun yadda Allah ɗin shi kaɗai ne ba mu ba shi ɗa ba ba mu ba shi mata ba ba mu ba shi kani ba ba mu ba shi tarayya ba yadda da cewa Allah ɗayan nan shi ne zai bada sakamakon karban addini sauka na fihi ma alihatun illallah la fasadaka haka Allah ya ce. da akwai wani abin bauta banda Allah a tsakanin sama da ƙasar nan abin bauta in akwai wani na biyu da sama da ƙasar sun rubuce don ba za su yi shiri ba ko kuwa wani zai ce mutane na suna jin zafi wani kuma sai ce a ah, ni mutane na sanyi suke ji zafi suke su wani zai kawo damina wani zai ce ruwan yi yawa ko a je teburin mitin kowa ya buga tebur ya tashi ba sama da ƙasar sun rikice ba amma tun da aka yi su ka taɓa jin wani abu wannan yana nuna maka kaɗaituwan Allah shi kaɗai ne kuma ba shi da abokin tarayya ba wanda ya taimaka mata mata haɗa min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum تعالى بعد سبحانه لا إله إلا الله مكرنة القرآن لتدبر آيوين توهيدي كجيرا سوكا إيكم الله كجير إسلسة دبواية إن كذا موي توهيدي باكا بقاتا قوة سيدي مؤاملة amma wai ya shiga lamarinka in ba shi ba zai yi ba ba a yi shi ba ka yadda Allah ne mai yi karkare na kanka ya san ka bai manta da tululluwa ba bai manta da kiyashi ba bai manta da gadangare ba sai kai dan adam mai hankali kai ne Allah zai manta da kai ba zai manta da kai fala ta khafun wa khabun in kuntum mu'minin Allah yace da annabi sallallahu alaihi wasallam wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr kada wa'annan da suke kai kawo kan kafirci ya wato hankalinka ya kai gare kamar yadda yake cewa la ya gurrannaka takallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad kada kai kawon kafirai ya rikita ka a cikin gari nan nan nan su je can su yi wannan a murguza wannan a kashe wannan a taimaka wannan a cewa mai gaskiya makaryaci azzalimi a ce shine mai gaskiya wane duk ana yi din nan sai ya da hankalinka. innahum lan yadurru Allah shay'a kuma abinda ya sa Allah ya kyale su suna abin da suke so ba a taba su ba ga hikimar yuridu Allah an la yaj'ala lahum hazzan fil akhir Allah yana so ne kada yayi musu wani rabo a lahira ya zama gaba a lahira sun je sun je tsirara hikuwar osu ba lada ba ni'ima ba shiga aljanna daga azaba sai azaba amma idan suka je lahira da wani abu mai kyawu ai za su yi tsammanin sakayya a'a duk abin da suka yi in yau ya yi sadaka ha ko kafiri ya yi sadaka za a ba shi ladan amma anan duniya sakayyar ba ta ji lahira ba anan za a shi amma yace la ilaha illallah to abin da yayi a kafirci mai kyawun duk an zo da shi an rubuta masa a musulunci ka duba kyautar musulunci ba mai kyau din ba mara kyau ma zai zama mai kyau بورك يبدل الله سيئاتهم حسنات يريد الله ان لا لهم هذا في الاخره ولهم عذاب عظيم اكو غدي سو عذاب وجه تكي مي جلم ان شاء الله نعم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولا ladina tsarau kufra bil iman lalle wa'anda suka sayi kafirci da imanin da suke da shi ma'ana sun canza shi a tastabdiluna bil ladhi huwa alladhi alladhi huwa anna bil ladhi huwa khair wannan shi sun yi canje tsakani imani da kafirci to istarau al kufra sun sayi kafirci bil imani da imani fa badala alladina zalamu kenan in ba haka ba me zai sa mutun ya dauka kafirci ya bar imani Allah ya ce to wa'anda suka yi haka lan yadurru Allah shay'a ba sa cutar da Allah da komai wannan yana ƙara tabbatar mana da hadisul qudusi da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma nataqata dhalika bi mulki shay'a ya ku bayina da a ce na farkonku har zuwa ƙarshenku da za a yi kiyama da su na mutane da na aljanu duk ku haɗu kan zuciya mafi kafirci mafi fajirci ƙololuwar ɓarna dai a ce duk zukatan ku irin wannan ne Allah ya ce ba abin da zai rage a cikin mulki na a cike na ibada mu ba ƙara wa Allah wani abu yake ba ba ka burge Allah da ibadarka in ka yi don kanka ne in ahsantum da an fusikun wa in asatum falaha in kun yi don kanku in ba ku yi ba don kanku in ka ce bari in dinga kiyaye salloli na lokaci biyar kar ku dukiya ya dauke ni kar abokan banza su tafi da ni ha ni ne nan gidan fim ni ne na dan gidan ina ne gidan rawa gidan waye dan musulmi wai ya aske rabin kai ya bar rabi ya sa mataccen wando jeans a fashe sai ka ce daga bola aka dauko ga wani wani wani warwaro a hannu na roba wani abu kamar tarbi a hannu wai me wannan na ga wani yaro nace me wannan ne wallahi gaya ne kawai wannan shine gayanci wani a hannu wani a wuya wani kin zai sa a wuya wannan in iska amerika ne suke yi ko ba ku gansu bane masu zukan juna masu harbe juna suna kashewa to in ka zama irin wannan mai ka rage Allah in ka zama mumini taqi bar liwalidai gabin iyaye gabin Allah kai ne kake share masallacin anguwanku in ka zo kai ne kake gina sallah majalisar karatu kana ciki in ka haka ma don kanka baka kara wa Allah da komai ba saboda haka karka yaudari kanka ka tsaya ka karanci addininka 'yan kwallon kafan nan ba abinda za su ba ku yanzu an zo jiya nake gani bayan mun tashi daga sallah ko bayan sallah sai ga wasu daga jerin wando da bola a hannu ce ciri ce ciri ta na a zuciya na cewa duk yadda za ku yi ba za ku zama ronaldo ba gashi in suna da azumi ba su yi boda baki a lokacin boda baki ba Sallama magarima ba su tsaya sun yi a lokacin da aka mata su yi ba kwallon nan kuma ba inda zai kai wani ma an canza masa suna wani suna ake kiran. rigar wani zai sa a shi dan chelsea ne a shi dan manchester ne a liba. ko wani kwallo kaza ya ta european league eh, english la liga to wannan ba inda za su kai mu in za ka yi bol ka yi na yaranta ka yi don ka motsa jikinka ba gaba ciki wannan za ka yi amma kullo ta sa ka bar addininka karfe uku zai je filin training bai yi la'asar ba zai dawo bai yi magariba ba yau zai yi sallah to don kanka amma ka gyara ana maka nasiha ka gyara kuma ka ga kimar iyayenka za ga wani iyayen yana ganin su kamar ba ba su ka haife shi da su wata baiwar Allah take gaya ni ta ce da Allah yan tana neman addu'a wajen mutane dan ta yi ce daga yau ke ba mama ta bace wai me yasa aka hana shi abin da yake so uwar da ta haife ka kai maka jira abin da 'ya'yanka za su yi maka an isnanu yu'ajjiluhum Allah abu bin na Allah yana gaggauta zalunci da cin mutuncin iyaye a kiyayi wasa da iyaye in kuna da shi ku tashi ku bi su ku ba su haƙƙinsu jiya mun karanta ko? to ba nan ba وصينا الإنسان بوالده إنسان حملته أمه كرها ووضعته كرها سورة الأحقاب إياه يكون شاوة هلا أكمل iyaye na yanzu ne muke ganin kamar ba sa shan wahala kamar iyaye na baya da suke suke wato tarbiyyantar da yaya saboda abin duniya a lokacin yana da wahala amma duk da haka sun tsaya sun bai wa yayansu tarbiyya ni in na gudu daga wajen karatu an an kama ni an kai ni ya ta mata za ta je ta ce to kar a bar ni in zo gida a riƙe ni a haka muka yi karatu amin amma yau kana da dama babanka yana maka wannan wancan yau in ka lura iyaye dukkanmu kusan muna tsoron ƴaƴanmu da mu yaran mu muke tsoron iyayenmu don babanka baka so ya gani don zai ma bulala ko ka yi fada da wani a wani waje baka so a ji a gida amma yau kuma iyaye ku kuke tsoron ƴaƴanku Wani an gwai wani mai karyata ne karyata ne ba haka ba ne akwai wanda fa yaro yana wani abu aka aike shi je ka kawo kofi ga za a sha ko shayi yaro yana wani abu sai wani bako sai wa yaro ba kai ba aikanka aka yi maka je ka kawo kofi sai bata rai yana yana yana da sai mun ga tabar da Allah sarki babana ya yi fishi ne wato ana lallaminsa da yawa wa'inda suke shaye-shaye iyaye mata su suke koye laifin da suke yi uba bai sani ba ita uwa ta sani wai tana son shi bane irin so ne za ki bar ɗanki ya yi shaye-shaye uba bai sani ba kai ne uba sai ka haife shi ba ki haife ka ba ka nuna masa gaskiya in zai biye bi in ba zai bi ba ya saura gare shi kai ka soke hakin da Allah ya lura maka amma ɗa ya buɗe baki ya ce da uba kai ba uba na bane ke ba uwata ba ce wai duk inda nake ke zo wani da aka ce masa ni ya gya kamar ka ne wallahi ban sani ba ko ta mutu ko tana nan ban sani wata haka iyaye suka zama ƙur'ani yana cike da wasainar insana bi walidaihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu, wa bil walidaini an ishkur wa li walidayka muna karantawa Allah madaukake ce wayanda suka dauki kafirci suka dabar imani lan yadurru shay'a ba sa cutar da Allah da komai walahum azabin alim akwai gare su azaba wacce take mai radadi Allah ya kiyaye Allah ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru su wa'anda suka kafirce wa Allah fa kada su dace cewa annama numli lahum khairun li anfusihim wannan saurarawa da muka yi musu nan kar su dauka shine alkhairi gare su a'a ba alkhairi bane wannan musamman mushrikai wa'anda suka yaki manzo sallallahu alaihi wa sallam sun zo sun yi yaƙi har sun koma gida lafiya ɗin nan kansu ɗauka cewa alkhairi ne gare su mutum yaƙi annabi ya zauna lafiya ba zai zauna ba to Allah ya ce inna ma numli lahum liyazdadu isma muna saurara musu ne don su ƙara zunubi duk wanda yake taba annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake taba addinin Allah Allah ya kyale shi to zunubi zai ƙara wa kai shi musamman darajar annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya taba to kansa ya taba don Allah ya riga ya ce inna aka. lalle mai aibata ka shine mai yankekken baya yankekken karshe wayanda suka wuce sun wuce sun ci mutuncin annabi a ganin su amma kansu suka yi wa mutuncin mutuncin annabi ai ya riga ya gama me ne baya da shi zaka yi masa da me zaka rage shi daraja ya riga ya samu kawai ka bi shi ne ka samu kai ma ka samu albarkacin wannan daraja wa in tuti'uhu tahkum in kun bi shi kun shi to wayannan da suka bace cewa Allah ba wanda suke cutarwa kuma Allah yana saurara musu ne liyazdadu isma don su kara zunubi kan zunubin da suke da shi hum azabun muhin akwai gare su azaba da wato kaskanci da walakanci نعم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم jallar ƙudurarsu ya ce ma kan Allah liyadar al-mu'minin Allah maɗaukaki bai zama zai kasance ya ƙyale mu'minai ba alama antum alaihi akan abin da kuke kai na rashin tantance imanin ku wannan malamai suka ce musamman abu ali yana cewa sa'ala almu'minuna an yu'tu alama ya'rifuna biha bayna almu'min wal munafiq wasu mu'minai suke tambaya tunda akwai munafikai cikin su su kuma wasu su waye munafikan ba to suna so a nuna musu wata alama za su gane waye mu'mini waye munafiki da Allah yake ma kana Allah bi yadda mu'minina ala ma antum alayhi Allah bai zama zai kyale mu'mine akan halin da kuke ciki ba haka a gwamnati hatta yamizal khabitha min at-tayyib har sai Allah ya tantance ya ware su wane ne na kwarai su wane ne ba na kwarai ba amma aksarul mufassirina yawan yawa masu tafsiri suna cewa al-khitabu lil kuffari wal munafiqina maganan ba da mu'mine bane munafikai da kafirai akewa ku munafikai ku kafirai gashi kun gwamu zo cikin musulmai to ku sani fa ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi Allah bai zan zai bar mu'mine akan halin da kuke ciki din nan da kafircin da kuka boye da munafircin naku a hatta yamidal khabitha har sai Allah ya ware ya tantance su wane ne na barna masu barna wanda suke ba masu imani ba min at-tayyib daga masu imani hatta yamidal khabitha min at-tayyib sai ce wa ma kana Allah bi yuqlikum ala alal ghaib Allah bai zama mai tsinka yadda ku ga gaibinsa ba ba zai sa ku ya bude ku ga gaibi ba ku ce eh wane ne mu'mini a ah, wane annabi ne sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya sanar da shi wane ne munafiki Allah ce walau na sha'u la arainakahum wa la araftahum bi simahum sai ce wala ta'rifannahum bi nahni al-qawl da mun zo da mun nuna maka su wane wane wane wasu din Allah ya nuna masa su wane da wane wane wasu kuma Allah ya kyale ya gane da irin harshensu irin kalmominsu wasu kuma da irin wato sikfansu da yanayinsu in an zo za a je jihadi za ka gamsu baya-baya in za a tashi sallah wai za kamu ila salati kamu kusala da kasalin sahu sai ka ga suna can baya an tada sahu ya bari in gama cin abinci Eh, in ka fara cin abinci ga lokacin sallah ya daidai ne ka ce amma cin wannan zai zama ɗabi'a ke nan kullum kana zaune ga abincin baka ci ba sai da aka ce sallah to tun da an ce in an fara sallah ga abinci ku fara da abincin <laughs> da bai ci abincin ba bai da niyyar ci amma an ce sallah to ko kuma su yin son sallah a gida ga masallatai ya fi buyokin adinan lafi an turfa'a wa yudkara fi hasmi duk takun da za ka zuwa masallaci lada ne kanka da zunubi ne sadaka ne kuma in ka tafi cikin duhu haske ne don tashin kiyama amma sai ka zauna a cikin gida kana sallah kai kadai in baka da mata kenan in kana da mata kuma ka yi sahu da matarka da ayanka wani yana da mata da yaran kuma sai bar matar tana bacci yaran suna bacci sai ya yi sallah gari ya fara haje sai ku tashi gari ya waye su ba musulmai ba ne a tada su lokacin sallah yaranka za su iya tafiya kai kama hannunsu guje masallaci su koyi zuwa masallaci tun yanzu su sake da jaranta in suna sun koyi fita a cikin duhun asibahin nan za su koyi jaranta ko baka na za su koyi Ba zai yi kamar su ɗin kuma saboda haka Allah bai zama mai barin muminai a halin da mutane suke cikin kara zube ba a'a hatta ya mizal khabitha min at-tayyib sai ya tantance kuma tantance wannan ba zai ba gaibu zai yaye ba a'a a irin abubuwan da suke faruwa wata qadiya za ta faru a magana za ka gane wannan akwai munafurci tare da shi wannan anya musulunci zama da gaskiya ne kuwa ya ce wa ma kana Allah li yuti'akum ala al-ghaib walakin Allah yajtabi haka ne walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha kuma Allah madaukaki sai dai yakan tantance yana zaben wanda yake son zaba cikin manzanninsa wani manzon a bashi daraja na ƙarshe kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani annabi ya zama shine uban annabawa kamar annabi Ibrahim wani kuma ya zama shine mafarkon halitta kamar Adam alaihi salam wani kuma ya zama shine uban halitta na biyu shine annabi Nuhu alaihi salam wani kuma ya zama shine ayar Allah cikin annabawa kamar annabi Isa alaihi salam yajtadi min rusulihi man yasha da abin da yake so Allah ya zaɓi bayansa yace fa aminu billahi wa rasulihi to ya ku al'umma ku yi imani da Allah ku yi imani da manzannin Allah alaihi wa salam la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma tantance mu ware mu ce mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba wa in tu'minu idan kuka yi imani da Allah da manzanninsa wa tattaku kuka kiyaye dokokin sa subhanahu ta'ala? falakum ajrun azim lalle akwai gare ku lada wanda yake mafi girma in ji Allah subhanahu ta'ala? na gani ya kamata mu tsaya anan Allah ya sa albarkacin abin da muka samu Allah ya gafarta wa iyayenmu da malumman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abin da muke so mai alkhairi Allah ya bamu wanda muke gudu na sharri Allah ya bamu kariya Allah ya wanzar da lafiya da zaman lafiya cikin kasar mu Allah ya kare mu ya kare ƴaƴanmu daga ababen maye Allah ya kare mu ya kare ƴaƴanmu daga abokan banza ya Allah muna roƙonka ka dauka ka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan garin ya Allah ka dauka ka tauhidi a wannan garin ya Allah ka karfafi mabiya mabiya sunna a wannan garin ka karfafi mabiya tauhidi a wannan garin Allah ka wanzar da lafiya da lafiya a cikin kasashen mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum آمين وإياكم